من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na wannan unguwa ta bongo a cikin garin som inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki hudu shekarar hijira 1439 muna majalisi na biyu cikin amincewar ubangiji idan ba mu manta ba shekarar da ta gabata mun kwana ne a ƙarshen ayata ko kuma a ayata hamsin da biyar ko da shida. Za mu tashi a kan ayata hamsin da shida ɗin ko kuma da bakwai ne inna Allah wa mala'ikata. To, insha Allah wannan shine matashinmu a bana, majalisinmu na farko bayanai ne da bayan Allah suka yi na buɗe tafsiri. yau kuma insha Allah ne ci gaba da ainihin wannan tafsiri Allah muke roƙo ya yi mana jagora Allah muke roƙo ya zamanto shine fitilar mu da yake haska mana inda za mu dosa Allah ya yarda da ayyukanmu ya amince da rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar sai yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الله بيجرم هذا الأوكاكا yana sanar da bayansa matsayin da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da shi. yace inna Allah lallai Allah wa mala’ikatu da mala'ikunsa yusalluna na nabi suna yin salati ga wannan annabi Allah yana salati mala'iku suna salati gawa ga wannan annabin wanda ku kuke rena shi to Allah na masa salati mala'iku suna masa salati, ku kuma kuna tsangwamarsa. To kuma su imani, kada ku yi koyi da waɗannan mutane, ku yi koyi da abin da Allah da mala'iku ke yi, ya ayyuhallazi na amanu, ya ku waɗanda ke da imani, sallu alaihi, ku yi masa salati, wa sallimu taslima kuma ku haɗa da sallama sallama bayan salatin ku rinka yi masa sallama kaga anan abinda zai baka ko kuma abinda zaka fahimta sallama amma salatin kamfa ba za ka gane domin sallamar kafin ayat ta sauka dama Allah ya umurci manzansa ya karantar da su yanda ake sallama don yana koya musu tahiya kamar yadda yake koya musu fatiha. Sun karanta a tahiya assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. To shi ne ainihin abun sai ya kulle musu kai. To sallama dai sun san menene sallama. To amma matsalar inda take yaya talati yake. akwai hadisin da Imam Bukhari ya samo daga Abu Aliya yake cewa Abu Aliya yana cewa salatullahi ta'ala sana'uhu alai tunda Allah an ce yana wa manzonsa salati to yaya salatin Allah yake sai yace yabonsa yake yi indal mala'ikati mala'iku idan suka taru assembly na girmamawa sai ya tara su gaba ɗaya sai ya yabi manzon Allah a gabansu ya nuna musu kimar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da ita to shine salati to su kuma mala'iku me ya salatin su abul ya ce, addu'a su kuma addu'a suke masa kullum Allahumma surhu ala adai Allahumma a darajatahu Allahumma barik alai suna yi masa addu'o'i ta yanda zai zama bawan da ya fi kowane bawa a cikin bayi matsayi, su kuma shi ne salatinsu. A Abdullahi ɗan Abbas, salawatullahi wa salamuhu alai, a radiyallahu ta'ala an kuma yana cewa, Yusalluna alan nabi, wato suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati amma su salatin su yubarriku albarka suke nema masa suna nema masa albarka ne in ji ibn abbas wa qala sufyanu thawri shi kuma Sufiyanu sufyanu ya ce salatun rabbi ar-rahma salatin Allah gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahama ne wa salatul mala'ikati istighfar salatin mala'iku kuma istighfari ne to amma wannan menene ake nufi da wannan ayar da ta zo tana nuna girman da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi a bayansa amma yana yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati matsayin mara'iku suna yi masa salati wannan Allah ya ba mu wannan aya ne don ya sanar da mu wal maqsudu min hadhihi al aya abinda ake nufi da wannan aya anna Allah subhanahu wa ta'ala akbara ibadahu bi manzilati abdihi wa nabiyhi indahu fil mala'il a'la yana so ya nuna wa duniya irin matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da shi a duniyar sama. To yanzu kuma ya kamata ya samu irin wannan matsayin a duniyar ƙasa. Duniyar sama Allah shi ne sama da komi to yana yi wa annabi salati. A duniyar sama mala'iku ne a gurin zunzurutu sun cika sammai babu inda za ka sa yatsa biyar face akwai mala'ika ko dai su duda yake yi ko ruku'i yake yi ko tsaye yake yi ko tasbihi yake yi ko istighfari yake yi to su ma suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati kaga duniyar sama ta cika da yi wa manzon Allah salati to yanzu saura duniyar ƙasa an gane ko to wannan shine manufa a nuna muku cewa a nuna wa duniya cewa duniyar sama gaba ɗaya tana yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati bi annahu yusna alaihi innal mala'ikati akbara ibadahu shine yake nuna wa bayansa bi manzilati abdihi wa nabiyhi indahu fil mala'il a'la bi annahu yusna alaihi indal mala'ikati yana yaba wa bawansa a gaban mala'iku al-muqarrabina waɗanda suke na fadar ubangiji wa annal mala'ikata tusalli alaihi kuma sauran mala'iku duka su suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati summa amara ta'ala ahlal alamin sikla wato sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci mutanen duniyar ƙasa su ma bis salati alaihi su su rinka yi masa salati wa taslimi alaihi da kuma yi masa a hada alaihi ka hada an gane ko liyattami'a as-sana'u alayhi min ahli al-alamayil ulya wa sufla saboda ne alamayil ulwi wa sufli domin duniyoyin biyu gaba ɗaya yabonsa da yi masa salati ya haɗu duniyar sama da ta ƙasa ya zamana ba wanda baya yi masa salati sai makiyinsa sai makiyin addinin da ya zo da shi sai Allah. Muminan sama da na ƙasa, mala'ikunsu da aljanunsu suna yi masa salati, kuma salati asli. Salati asli. Allah muke roƙo ya datar da mu, yanzu wannan salati bai gane ba. yanzu duk inda aka ce annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wa sallam kaga sallu alaihi wa sallimu taslima in ka ce sallallahu alaihi ka yi masa salati sallallahu alaihi ka masa salati wa sallam ka masa taslimi an gane ko shine sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya ba mu ikon rike salati ga annabi kar ka yadda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ambace shi ka ba kai yi masa salati ba kamar yadda za mu ji daga cikin falalolin salati a ah, kala ibnu abbas inna bani isra'ila qalu li musa alayhi salatu salam, hal yusalli rabbak aw rabbuk suke tambayar annabi Musa, ka san bani Isra'ila suna da tambaya ta ga kalima Sai suka zo suka samu annabi Musa alaihi salatu wassalam suke cewa wai ubangijin na salati? قال قالوا لموسى هل يصلي ربك ubangijinka na salati fanadahu rabbuhu ko rabbu sai ubangijin sai kira shi azza wa jalla yace ya Musa sa'aluka hal yusalli rabbuk fa qul na'am sun tambaye ka ubangijinka na salati ko baya yi eh to ka ce musu eh yana yi ana usalli wa mala'ikatihi ala anbiya'i wa rusuli ni ina salati mala'ikuna suna salati akan na da manzannina wannan kaga kenan duk annabawa da manzanni Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku suna taimakawa wajen miƙar da tafiyarsu, sai yadda shaidan ba zai samu iko a kansu ba. to haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya aiko shi sai ya saukar da wannan ayar shi ma don ya bi sahun ‘yan uwansa annabawa da kuma mala'iku wajen samun wannan falala wanda kuma tasa falalar har sai ta ninninka tasu. فأنزل Sallallahu alaihi وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الله يتوقر النبي wa الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه ابن أبي حاتم ya fitar da hadisi wanda yake danganensa yana isa wajen Abdullahi ɗan Abbas. Yake, waƙad akbara subhanahu wa ta'ala bi annahu yusalli ala ibadi. Yake kuma Allah falalarsa tana da faɗi, in ji ainihin Ibn Abbas. yace Allah bayan yayi wa mala'iku bayan yayi wa annabawa manzanni kuma yana yi wa bayan Allah ma muminai Allah yayi wa muminai salati fi qaulihi ta'ala cikin sa da yace huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu kaga yayi wa duk wani mumini salati kuma ya umurci mala'iku ma sun yi wa duk wani mumini salati imani da Allah ba ƙaramin matsayi ba ne. Amara muminina bima amara bihi mursalina kamar yadda an umurci muminai da yin duk abin da aka umurci manzanni ta gefen halacci da haramci ta gefen umurni da hani sai abin da kawai aka keɓe annabawar da su to anan kuma sai Allah ya yi tarayya da mu mu ma mu samu wannan falala sai Allah ya mana salati mala'iku ma yace su yi ga aya Allah huwa allazi yusalli shi ne yake muku salati wa mala’ikatu da kuma mala'ikunsa wa qala ta'ala ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kaga wannan ma salati ne daga Allah rahama ce ta ga Allah ga mutanen da ke dogaro da Allah duka alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutaduna ko ko muflihuna to ku duba wannan fa duk mutumin da da Allah yake dogaro to Allah ya masa salati wanda yake dogara da shai'ani ko aljani ko waliyi ko annabi ko sahabi ko mala'iki ko tauraro ko bishiya ko wani dodo shi ba zai shiga cikin wannan ba ka zo tuntube ka ce subhanallah ka ce bismillahi ba ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lokacin da musiba ta faɗo maka to ba za ka samu wannan matsayin ba allazina idza asabatuhum musibatun waɗanda idan musiba ta same su suka firgita suka razana ƙalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to waɗannan Allah yake ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama to waɗannan su ne suke samun salati da yawa salawat salati da yawa min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa rahama kuma suke samun rahama salawatun gafara ce rahama kuma jin kai ne na ubangiji haka ashe dogaro da Allah na sa ka samu gafara dogaro da Allah na sa ka samu jin kan ubangiji rahamar ta lullube ka dogaro da wani Allah na sa ka mutu mushriki ka zo faɗuwa ka ce shehu ko bello ko mamman tukur ko ɗan fodiyo ko shehu inyati ko tijjani ko abdul qadiri ko mala'iki jibrilu mika'ilu ko ya muhammadu ko ya haruna ko ya wannan duka in ka kira kowaye ka kira ka yi wa Allah kishiya ba za ka faɗi ka ce ya muhammadu ba ba za ka zo faɗuwa ka ce ya haruna ko ya musa ko ya hudu ko ya salihu ko ya shu'aibu ko ya wannan ba annabawa ba ne duk wanda ka kira ka kira bawan Allah bayin Allah ne sun zo don su gyara irin wannan sun hana yin hakan kai kuma ka maida abun a kansu sun hana bautar gunki ka maida su gunki wannan sai Allah ya maka shari'a da su ballantana kuma ka zo ka kira wani sahabi ko Umar ko Usman ko Aliyu ko Abubakar ah, irin yadda za ka ji mutane wani idan ya zo tuntuɓe in ka je wani lardin sai ka je ya Ali wani kwaki ya Husayn babu irin su a gefen ku kuwa da ya eh, ya eh ya ya? ko abdulkadir ko Tijjani ko tijjailani eh in ka shiga jeji shehu da bello eh shehu da bello to kai ya wuce ɗaya ma kai har biyu abun yayi yawa ne shehu shi kaɗai ba zai zama ya hada da bello eh to irin waɗannan abubuwa ku duba allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rama wa ulaika humul wa inna fasul shiriyyi sune wadanda zasu samu rabo na salatin allah addu'a daga malaikun allah rahama ta ubangiji ta lullube su kaga wannan duka salati ne zuwa ga bayan allah mu'minai sannan ya zo a cikin hadisi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayamin sufufi hatta sahu wallahi ahli sunnati wal jama'a babu mutumin da zai je Ladira da lada irin nasu don duk ko ina suka kaga suna abu to madogara suke da shi sannan kuma akwai fa'ida da falala da Allah ya tanadawa abu annabi sallallahu alaihi wa sallam kuna gani idan an zo sallah kamar ana matsa muku sahu a gyara sahu ana ta matso haɗa nan ku dama in kuka tsaya ta ta ku faro sahunku ta dama ko kai ya su iya yi wannan iya yi iya yi to ana nema maka rahama ne ana so ka shiga cikin waɗanda za a yi musu salati Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin umurtar annabin sai yana ce da shi yana mai sanar da mu cewa inna Allah wa mala'ikatuhu wa mala’ikatuhu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna suna salati ala mayamini sufufi a bisa wa'inda suke damaitar da su wani lokacin sai kaga sahun gaba ya cika an tsiro wani da hagu ko ko kuma mutum ya zo kawai ya zaɓi inda ya mara ya tsaya sai ka ga wani can wani can. Wannan sallah in aka ce maka irin ta sahabbai suke yi, kai da kanka ya kamata ka ce, kar mako bai yi ba. Eh, domin ba zai yiwu a ce haka sahabbai suke sallah ba. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba mu ikon da za mu samu mu riƙa bin diddigi muna karatu a wajen malaman sunna. muna kuma halartar wuraren ibada na waɗanda suke kwaikwayon sunna domin mu samu ibada ingantatta wallahi in ka lizinci yan bidi'a ko da yaushe kai cikin yan bidi'a kake ibada za ka tashi ranar tashin alkiyama ba ka da wani lada ba domin sai a ɗora ka akan aiki mafi wuya sai ka samu ka samu kuma ba umarnin Allah ciki ba umarnin manzon Allah ciki sannan kuma ya fi wancan ɗin da Allah ya ce a yi ya fi wanda manzon Allah ya ce a yi wahala in ka kalli mai yin sa sai ka ce wannan ai ya fi kowa ibada to kuma ta banza ce don ba ta da asali duk abin da ba Allah ne ya ce a yi shi ba manzon Allah bai ce a yi shi ba sannan babu shi a asalin tarihin addini wallahi in ka kawo shi ba zai zama addini ba duk abin da bai zama addini ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nan da sahabbansa to fa yanzu in aka kawo shi ba yanda za a iya koma addini don an riga an tabbatar mana da al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sannan la nabiyya ba'di duk sun zo sun kange balle kace wani annabi ne ya zo daga baya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana bayan annabawa babu mai daraja kamar Abubakar da Umar da Aliyu da Usmanu da Aliyu da sauran wa'annan guda shidan da za ka cika da wa'annan su zama goma waɗanda Allah ya musu albishir da aljanna. Babu wani waliyi da zai zo a cikin al'umman nan a ce ya fi su, balle har a kira wani shine waliyi shugaban waliyan duniya. Amma Abubakar yana nan bai samu matsayin ba, Umar yana nan bai samu matsayin ba, Aliyu na nan bai samu matsayin ba, Usmanu na nan bai samu matsayin ba, Abdurrahman ibn Auf na nan bai samu ba, Sa'ad ibn Abi Waqqas bai samu ba, Sa'id ibn Zaid bai samu ba. A wayannan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa dukkansu ƴan aljanna ne. Sannan ga ainihin masu bai'atu ridwan Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina in yubayi'unaka tahta shajara Allah ya amince da su gaba ɗaya waɗanda suka yi bai'atu ridwan yardaddun Allah ne waliyan Allah ne Allah ya amince da su duk waɗanda suka yi badar ittala Allahu ala ahli badarin fa qala ilahum if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ya dubi mutanen badar gaba ɗaya yace ku je ku yi abin da kuke so na ya afe muku na gafarta muku wai dukkaninsu sai wani ya zo wai shine shugaban su a wani ina ayar babu ina hadisi babu wa ya faɗi a bacci ne <laughs> eh mafarki ne wai annabi ya zo ya faɗa masa ku duba irin na abubuwa ba wai tatsuniya ta zama addini tatsuniya kuma wai kuna girmama tatsuniya sama da wahayi ga wahayi Allah ya saukar da wahayi Kuwa watsar ku bi ‘yan tatsuniya har kuna cewa ai wallahi mu ni ni wallahi mu muna nan muna nan wai su suna nan ba za su rena iyayensu ba ba za mu rena malamanmu na asali ba tunda su suke raka mana suna su suke daura mana aure su suke wa gawawakin mu sallah su suke su suke su suke in uku yi su mana addu'a in bayan mun mutu in bakwai tayi su mana addu'a in mun mutu in arba'in tayi su mana damfara To don damfara ce, haka kawai in mutuwa ta same ka a gidanka ya tsiya ce, kullum da tarbi su zo su kewaye ka sai to a yi ƙoƙari fa dawo? Wa ya gaya maka a wuta yake? Wai a mara fidahu, wai a fanso shi daga wuta. Baban na nawa an gaya ma da wuta ne? To ka tashi ka bani. Haka ya kamata duk wani dattijon da ya zo yana jan tarbi ya ce maka wai za a yi wa babanka fidahu, wallahi ka kore shi. baban wawa ya gaya ma dan wuta ne eh? abi a tuke muku dan kayan gadon a sadaka to wannan fa aikin bid'a ne fa addinu yusrun wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin millata abikum ibrahim wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar a irin wannan shi ne muke buƙatar matasanmu na yanzu wallahi sun matallahi su gane menene ilimi menene fiqhu menene karatu domin karatu ba shi bane sai ka ji ana in karatu ne ya kai wani wallahi bai kai ba wani ya fi shi karatu amma kan bai wani din karatun kawai yayi Allah bai fahimtar da shi ba domin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yabo wa'anda suka fahimta ya yabawa yace idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi dini idan Allah ya nufi bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini ba wai ya karantar da shi karatu zunzurutu ka ka kai bul amana bil amdu ba'ura in dai karatu ne aka zo aka watsa tarihin sa alqur'ani babu mummuna irin shi kuma ba mai iliminsa amma ku duba yadda aka ɓata shi saboda ne saboda karatun kawai yayi bai samu fikihun karatun ba Ko don haka yanzu don kaga mutum babba ne ya yi ilimi hannoni ta ko'ina ya karanci luga ilmul kalami amma bai da fikihun addini aikin banza ne aikin banza ne domin duk yawan karatunka in ka wuce ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki da shi ka wuce aiki da ilimin sahabbai ka wuce aiki da tabi'ai ka wuce aiki da tabi'i tabi'ina irin su imamu malik har ya zo kan wa'annan shugabanni guda hudun nan da sauran wa'anda suke kama da su kai kuma ka kawo naka sabanin nasu wallahi sun tallahi ka riga ka zama jahilin jahilai don gaba ɗaya abin da kake yi baya cikin ilimi baya cikin fikihu ya koma kai da wanda ya zama farfeso a gefen gane gane wato sirrin sauro a rayuwarsa to daidai kuke shi wai zama ya yi wani ne ya zauna ya zauna shi ba abin da ya yi ta bincike sai ya gano sirrin sauro to yanzu in ka je lahira ba ka gane sirrin sauro ba akwai abin da Allah zai ma amma in ka je lahira ba ka gane addinin ka ba yaya eh har kansa ya goge aka ce samfansa sai da ya zo tsakiya bincike kawai yake ne da ya gano wai sirrin sauro wai sirrin sauro Allah ya sauƙaƙe to yawanci irin waɗannan karatuttuka da kake ji ana cewa kawai akwai karatu in ba fikihun addini aikin banza ne fikihun addini ka fahimci ƙalar lahu ka fahimci ƙalar rasulullahi ma za fa'ala sahaba menene Allah ya ce me manzon Allah yake wani irin aiki sahabbai suka yi akan matsala kaza da kaza da kaza da kaza shi ake kira addini fiqh kuma ka gane waye ne zaka iya budar baki kace an aljanna ne waye zaka iya budar baki kace an wuta ne wane ne zaka iya tabbatar masa da kalmar wannan ba shi ba rahama ko kuma wannan ba shi ba azaba wannan yanzu kai zaka iya ka dubi mutum kawai kace ga dan wuta a yanzu eh ko ka dubi mutum ka ce ga ɗan aljanna a yanzu ko da tun da safe in ya zauna a masallaci zai fita har gari ya har dare in ya fita ya dan je dai fita ya dan biya bukata ya dawo wallahi ba za ka iya tabbatar masa cewa ɗan aljanna bane sai in ya mutu da imani ingantacce domin da yawa wanda za ka ga ya rayu sai ya zo dab da zai mutu sai ka ga ya aikata mummunan aiki wanda zai kai shi wuta kuma sai koma ɗan wuta wani yana ta aikin alkhairi fa sai ya zo kusan mutuwa sai ce bare dan dana wannan yana ɗanawa a ce an ɗana ma ainihin abun zaro rai ya gama ɗani an ran ransa an zare shikenan sai ya mutu akan abun da zai mutu akan abun da ya aikata dama ana lura da wani irin aiki ka cika da shi shi yasa ake kokari kullum in ka so ma aikin alkhairi kar ka tuna cewa yanzu kam nayi kokari bari in dan rage in huta ƙara ƙoƙari wa abudu rabbaka hatta ya al-yaqin ka ci gaba da bautar ubangiji har sai mutuwa ta same ka har sai ka ga ka mutu wani kuma za ka ga kafiri ne arne ne mai shan giya mai cin alade bai bar jaki ba bai bar kare ba ci yake yi wani ma ya fana da uwarsa ya fana da yarsa bai bar jikarsa ba yana nan kawai arnensa ya kashe mutane ma amma rannan idan Allah ya tashi sonsa ya zuba rahamarsa ya lullube shi da ita sai kawai ya yi nadama sai ce kai ya tuba yana gama tuba an ba shi kalmar shahada kafin ya iso gida mota ta buge shi ko ya yi tuntuɓe ya faɗi ya mutu sai ya je aljanna ga wancan wanda ya shekaru yana ibada ya zo a ƙarshe ya butulcewa Allah ya butulcewa addininsa ya mutu ya je wuta ya za ka gane da wuta kai ba dama ka nuna kafiri ka ce wannan ɗan wuta ne wannan in ya mutu akan abin da yake yi to ɗan wuta ne mutumin kirki ma ba za ka ce wannan ɗan aljanna ne wannan irin ayyukan da yake sun dace da karantarwar da Allah yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da duniya in dai har da kyakkyawan niyya yake yi ya mutu a haka to dan aljanna wannan shine domin ko da aikin yayi kyau in niyyarka ba mai kyau bace kuma nan ma an yi bari dole sai in kyakkyawan aikin mai asalin ya dace da ikhlas to anan ne aikin sai ya amfani da shi amma dukkan aiki idan ya saba da tunanin zuci to ina tabbatar maka an yi kamar yanda kamar yanda ka san gwanin kwallon kafa an bugo ta sai ya kama ta da hannu kuma ba ba mai tsawon gida ba ne. rana ya nuna kwarewa eh to haka nan kake a lokacin alƙalan wasan kunnan me za su ce mishi ƙwararre ne professional kuke ce da su da aka bugo ta ya ga za ta je kawai maimakon gwalki ba zai kama shi sai ya rike da hannu kuma bai shi na yi ya gyara musu kulob ɗinsu eh to haka addini in ka cafke shi ta inda ba nan ake cafka ba ka yakin banza Allah ya kare mu don haka in kana son ka shiga cikin wa'annan Allah yake musu salati ka zama mai dogaro da Allah ka zama mai ainihin mai da al'amarin ka ga Allah idza asabaka amrun muhimmun fa qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan wani muhimmin abu ya same ka ya tada hankalinka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muflihuna to anan yace akwai hadisai mutawatirai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke umurtar mu da mu rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati malam yace insha Allah tafsirin ibnu kathir yace insha Allah za mu kawo muku kaɗan daga ciki kuma hadisai ne mutawatirai akwai ruwayar Bukhari da ya kawo inda tafsiri hadhihi al-aya an Ka'b ibn hujra. qal ila ya rasul amma salamu alayka faqad arafnahu yace sallama kam mun san yadda za mu yi maka sallama in ji Ka'b yace amma fa kaifa salatu to salati fa sallama mun sani ta ce mana assalamu alayka ayyuhan nabi to salati fa ya za mu yi salati wannan abin da zai nuna maka sahabbai duk abin da za su yi sai sun tambaya ya ake yi ba kamar kai da ka kware ba kawai in ka tashi sai ka yi abin da ka ga dama a ya rasulullah mun san sallama amma yaya salati yake sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kulu allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد wannan dagawa aka samu wannan salatin shi yasa kake jin duk wani malami wanda yake ƙarƙashin karantarwar manzon Allah mabi sunna to ya fi girmama salatin annabi akan salatin wani wanda kuma bid'a yake koyar da duniya za ka ji kwata-kwata baya son talatin annabi sai dai ya karanta maka wani talati, wanda shi yana da suna ma musamman duk sanda zai yi mukaddimarsa sai dai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima huwa wal khadim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أقامة إدار العظيم wannan don Allah don annabi wani littafin hadisi za ka iya kawo shi har ka makalkale masa kake cewa wanda bai yin sakatiri ne bai son annabi eh ni kuma nace ga wanda annabi da bakinsa sa yake kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe shi da kansa manzon Allah yace kulu ku ce wancan kuma waye yace to to ai mu Muhammad ibn Abdullah Rasulullah Nabiyullah Mustafahu ba shi muke bi ba wa aka aiko mana Ibn al-Bakari ba Abdu Abdullah Ibn Abdullah shi aka aiko mana to ya za mu bar shi mu bi wani kuma a ce wai muna son sa kai da kace a'a ni na wanda aka aiko min zan bi sai aka ce kai ba ka son sa eh da safe kullum in babanka ya ce ka yi kaza sai ka ce a'a mai gidana ya hana ni ga abin da yake yi sai a ce wa ne akwai son baban shi wallahi eh don Allah wa ya fi so babansa ko mai gidansa to su sun ce wai mai gida suka rike mai gidan da ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har cewa suke yi ai in ka mutu baka da mai gida ka shiga uku a lahira wa zai cece ka wa zai ka gaban Allah kai ka isa ka tin kai Allah ba ka da mai gida wai in ka mutu ba ka da ɗariƙa ba ka da shugaba ba ka da mai gida a lahira ba za ka samu matsayi ba wai sai su ne suke da matsayi a can su ne za su je su ce a wannan ya so mu ya bi mu a bar shi ka ji ka ce su ne ba su koya wai a bar shi wannan ya wuce namu ne Eh? To Allah subhanahu wa ta'ala ku duba dai ku ga yadda yake karantar da duniya da bakin manzonta kuma shi ya aiko shi, inna arsallaka ka fatan ballantana ka ce a wannan ai hadisan iya jaziratul arab ne Wannan hadisan iya afirka ta kudu ne wannan hadisan iya afirka ta yamma ne ko ainihin ayatiya ko kaza ko kaza duk duniya in ba su ka bi ba in ba shi ka bi ba to baka samu mai gida ba to mu sai muka ce mu mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za mu dau abu ba sai wanda ya ce mu dauka haka ne ko ba haka ba matukar addini za mu yi za mu yi shi ne kamar yadda yake mu yi shi gwargwadon iyawarmu in sanin mu ya kai in bai kai ba kuma muna fatan Allah ya yafe mana kurakurai kuma ya roƙa mana cewa an yi afe mana kurakurai la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya riga ya mana wannan addu'a Allah kada ka kama ni da ni da al'umma ta abinda muka yi da mantuwa ko abinda muka yi kuskure Allah ce an yi. Ba ka in ka manta kai abu, Allah ba zai kama ka da azaba ba. ko kai kuskure kai a bisa kuskure Allah ba zai kama ka ganganci ganganci kiri-kiri ka san ga sunna sai ka ɗau bidiya ka san ga tauhidi ka ɗau shirka ka san ga maganar magabata na gari sai ka ɗauki ɗan ƴan yau-yau ka bar maganar dauri akwai matsala Allah ya dace da mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala anan sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da anan sai shi Ka'ab bin Uzra yake cewa annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid akwai ibnu abi hatim hadisin da ya fitar wanda danganan sai yana isa wajen ka'ab ibn ujra din yace lamma nazalat inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qala yace kulna sai muka ce ya rasulullahi kad alimna salama alayka fa kayfa salatu alayka mun san yanda za mu yi maka sallama amma yaya ake maka salati koya mana sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace musu قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه bayan da yace ga salatin da ya koya mana sai malam yace fadin su da suke cewa shi sallama mun san shi wa huwa fi tashaqqud saboda an koya musu shi a tafiya dama a inda ake ce da su assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kaga wannan sun riga sun iya shi to amma as-salatu yayi kama da sallah to ya za mu yi mu maka in kana zaune mu faɗi mu ce mun yi maka sallah ko ya za mu yi to shine sai ya koya musu abin da za su faɗi shine ainihin salati din a akwai hadisin da Bukhari ya fitar wanda hadisin yana danganawa zuwa ga sahabi mai suna Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri afwan ko shi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu a kare yake cewa kunna ya rasulullah mu ne muka ce ya ma'aikin Allah wa wa'anda Allah ya musu baiwa su in abu ya bace musu sai ga manzon Allah kawai ya su zo su ce ya rasulullahi wai ya ake kaza yanda kake zuwa ka ainihin fitini malaminka duk matsala ka rugo da gudu ya gaji yana hutawa bacci yake yana ne salamu alaikum malam ya fito fatawa ce tana da kyau Allah ya taimake ka ai har da ka gane ba za ka yi abu sai ka tambaya to haka suke zuwa wajen manzon Allah mazan su da ba sa yin abu sai sun tambaya malami duka yana samun irin wani kuma duk masoya Allah masoya manzon Allah ba za su yi abu bakara tsaye don sun ga kawai wayansu suna yi a titi sai sun samu malami ya ake yin abu kaza domin aikin su ya zama ingantacce Abu Sa'id al-Khudri yace muka ce kulna ya Rasulullah hadha assalamu alayka fa kaifa nusalli alayka yace wannan dai sallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu mun gane wannan to yaya kuma kaifa nusalli alayka ya za mu yi maka salati kala sai yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim kaga wannan ma salori na salatin manzon Allah kuma shi ya karantar in shi kai yayi in wancan kai yayi in kuma ka ciri wani bangare daga ciki kai amfani da shi kace sallallahu alaihi wa sallam ka ciri wani bangare na umarnin Allah sallu alaihi kace sallallahu wa sallam kace wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kace sallu alaihi wa sallimu taslima sai kace sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko wannan shine ainihin wato takaitaccen da duk inda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi ake cewa sallallahu alaihi Sallam ko sallallahu alaihi wa alihi an gane ko to don haka salatan da duk suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi in ka karanta daya zaka samu goma kai falalolin suna da yawa kamar yadda insha Allah duk za mu ji su ko da lokaci ya yi mana karanci za mu na gobe in sha Allah sai mun kare su a ya zo muslim wanda yana da ingantattun hadisai yana da hadisin da danganinsa yake isa zuwa ga abu mas'ud al-ansari abu mas'ud al-ansari sahabi ne amma yana daga cikin ansar ba cikin muhajir yake ba قال يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ذو يا ساميم منا مجلس سعد بن عبادة صحابيني وأن سنا قاروا داش دشي إذن سكزونا كسدش فقال له بشير بن سعد sai ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune a wannan majalisa ana ce da shi بشير بن سعد سيكي تيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك أقرآني الله ياتي منا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أمر تيمو دمويمك سلاتي تو يا يا دامي ونن سلاتي قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل manzon Allah ya shiru har rawin yake wallahi har sai da muka yi burin ina ma da bai yi tambayar nan ba yanzu gashi ya jefa manzon Allah matsala don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba kamar ka bane kai yanzu idan aka yi ka fatawa ko da baka tuno mafuta a nassin qur'ani ko hadisi ba kawai ka ga to ai in ce ban sani ba kuma ai girma ya fadi sai ka daga kai ka sauke ka ce kaza ne ko kuma ba dai ka yi ba eh a tuwai ba komi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana sai dai, sai in an mar wahayi wahayi nau'i biyu ne akwai wahayin da ake rubuta shi a cikin Qur'ani akwai wahayin da ake aje shi a zuciyar manzon Allah a matsayin fassarar Qur'ani ne hadisai to annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga ya ce ku je ku yi to wa'ayi ne daga Allah sannan wane wahayi ne ƙur'ani? Wane wahayi ne kabiri wanda yake bayyana ayoyin ƙur'ani? to nan sai ya shiru bai ce ko ni ba har sai da suka gaina suna cewa kash ina ma da ba mu yi tambayan nan ba ina ma da mutumin nan bai tambayi manzon Allah ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد dai sai ya ce musu to ga abin da za ku faɗi ya koya musu wannan salati wannan ruwaya muslim ya kawo ta abu dawud ya kawo ta ahmad an-nasa'i ya kawo ta to dalilin haka imam shafi'i yake cewa duk mutumin da yayi sallah yayi tahiyyar karshe bai yi wa manzon Allah salati ba sallallahu alaihi wa sallam kuma salati ibrahimi to Allah bai sallar sa ba ta yi ba a Imam shafi'i zabi malam To sauran malamai suka ce a akar makallahu a dan ɗan sassauta Eh Idan da gangan ne, haka kawai ya ƙi don rena hakan, Idan kuma bai iya ba ɗan koyo ne, an gane ko? To, irin wa'yan ba za ka taɓa gane wajibi ba za ka taɓa gane wajibai suna nan da yawa ana zubar da su ba sai in kana karanta hadisi suka ce wajibi ne a rayuwarka a ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wayansu haka suka in dai ka taɓa yi to ka kuta. to amma ba wasu hadisai suka zo wayanda suke nuna kai ina don ka yi sau ɗaya kawai kullum ka watsar to ai tamkar ka warware na farkon ne kai kan tun da ka faɗi sau ɗaya ka ce ba za ka ƙara yi ba yanzu kai ka rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kai ka sallame shi da salati ɗaya eh wasu ka ce kai bai ba Ko an yi maganganu tun daga magabata na farko har zuwa yanzu wannan kilafar ana tafiya a kanta na cewa shin haka wajibi ne na farilla ko wajibi ne na sunna mustahabbi ne to saura sun tafi akan wajibi ne na sunna yana da kyau idan lokaci bai cika ba mu faɗi falaloli da talatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran lokaci ko rawa abu isa a Turmuzi. imam turmuzi ya ruwaito hadisi wanda hadisin yakan iso sahabi mai suna Abdullahi ibn Mas'ud wanda Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud sahabi ne wanda a ah, dukkanin dukkanin waɗanda suke karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna sane da irin irin falalar da shi wannan bawan Allah yake ci a dan hakuri ina so Abdullahi dan Mas'ud yake anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala aulan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salat in kana so ka zama wanda kafi samun kusanci ko dacewa da ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai kokari ka fi kowa salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya fi jibinta ta cikin halittu na Allah, bayin Allah, musulmai wanda ya fi yawaita yi mini salati. Wanda ya fi yawaita yi mini salati to shi ya fi jibinta ta, in ji annabi sallallahu alaihi Sai dai wannan hadisi ne da tafarra da biki ya kaɗaita da wannan hadisin duk da kai ce hadisun hasanu sai dai An gane ko? an abi an ubay ibn ka'b qala kana rasulullah sallallahu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kashi biyu na dare kashi biyun farko na dare ya shuɗe kama tashi yake yi faƙala sai ka ji yana cewa ya ayyuhan nasu اذكروا الله اذكروا الله جاء الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه abin da yake cewa idan dare kashi biyu ya tafi saura kashi ɗaya ya ce ya ku mutane ku tashi ku zikirin Allah ku tashi ku zikirin Allah ja'atir radifa mai razanarwa ta fazo ana dab da abar duniya tadbauhar radifa kuma ana dab da a yi ta tashi don daga ka mutu tashin ba matsala sai kaga har an tashi kar ka shagala da jin daɗi na bacci kar ka shagala da jin daɗi na rayuwa kamar ta zikirin Allah ka tashi ka yi zikiri ka ɗauki ruwa ka yi alwala ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala na bilbilin gaisuwa cikin dare daga kai sai shi, kuma ka ambaci kalmomi daɗaɗa ka yi wa manzonsa salati, sallallahu alaihi wa wa sallam, ka nemi gafarar rayuwa wanda ka aikata a duniya saboda Allah ya gafarta maka ya amince da kai. Uzukurullaha, uzukurullaha, ja'atin radifa, tabba'uhar radifa, ja'al mutuwa fa ta zo, bima fihi da irin abun da yake cikin mutuwa ja al-mautu bima fihi mutuwa ta zo tana kunshe da abin da ke cikin ta qala ubay qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inni aksiru salata alayka ina yin salati gare ka da yawa fa kam aja'u laka min salati kamar yaya zan aje a matsayin naka a salati na ɗaya rabon ka ɗaya rabona kana ma shi da yadda kake so haka zaka gutsura ka bani sannan ka ci gaba da yi wa kanka Kuntu arruku da ke zan raba hudu in ba ga kashi ɗaya in rike uku. Ɗalama shi ta yace yadda kake so ba kai ne da abuka ba. Fa in amma fa da za ka ƙara fa huwa khairun laka da ya fi alheri gare ka. Kuntu fannisku to zan raba biyu. Ɗalama shi ta yace yadda dai ka so fa in zidda fa huwa khairun in ka ƙara alherin ka ne Kultu, fasulusai to in raba kashi biyu, in baka biyu, in rike ɗaya, ƙara ma shi ta yadda ka so, fa in zifta fa huwa khairul laka, kultu aj'alu laka salati kulliha. Ta ce kai na baka salati duka, duka, kai zan wani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yace mata? Yace idan tuhfa hamma wa yughfaru laka dhanbaka in ku har kai wa annabi salati da kyakkyawan niyya ka miƙa lokacin ka gaba ɗaya kai ta yin salatin manzo Allah kai ta yi kai ta yi kai ta yi ka tashi baka ce komai ba yake to duk wata damuwa Allah zai isa maka sannan kuma duk wani zunubi Allah zai gafarta maka to me kamanta dama ba damuwa ne ba ma so ba ko kuma gafara muke bukata to mu lizinci salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka rike na asali ka rike na asali wanda daga Allah zuwa ga manzonsa zuwa gare mu mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu tsinci abu kawai a hanya mu ce da shi za mu mu waƙar da wanda aka ba mu na asali to sai mu zo mu yi aikin banza Allah ya kare mu wannan shine za mu yi matsaya akan wannan insha Allah sai gobe za mu ƙara ragowar abin da ya rage mana na ainihin falala ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nan sai mu shiga cikin aya ta gaba Allah muke roƙo ya dakatar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana fata fata ne ya taimake mu da nisan tsafta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am Eh, Management, Iván, Management, Running Guys,